C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da shirin mu na daren yau Asabar 23 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. kuma shirin na wannan makon zai kawo muku kashin tattaunawar da wakiliyar muryar amurka bashir ladan ya yi a yawunde babban birnin kasar kamaru tare da wasu 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati har ma da matasa akan nasarorin da aka samu a mulkin dimokuraɗiyya a kamarun Matasan sun bayyana ra'ayinsu kan irin rawar da matasa suka taka a kasar sannan sun bayyana damuwarsu kan yadda cin hanci da rashawa ya yi wa kasar katutu. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba inda a yau za a saurari amsar tambayar Musa Usman Kano da Garba Muhammad Yola waɗanda suka nemi sanin tarihin masarautar Ilori da alakarta da Fulani da Yarbawa. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta ta wuni. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Hare-haren da Isra'ila ta kai na yau Asabar a tsakiyar birnin Beirut ya kashe akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jami'ai suka ce yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a tsakiyar babban birnin Lebanon ba tare da gargaɗin mazauna yankin ba. Jami'an diplomasiya na ci gaba da yunkurin ganin an tsagaita buɗe wuta. ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce mutane 63 ne suka jikkata a harin wanda shine na hudu a tsakiyar birnin beirut a cikin kasa da mako guda Hare-haren na zuwa ne bayan da wakilin Amurka Amos Hochstein ya yi tattaki zuwa yankin domin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen faɗan da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Harin bama-baman da Isra'ila ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu uku da ɗari biyar a Lebanon a cewar ma'aikatan lafiya ta ƙasar yayin da ya raba kusan mutane miliyan 1.2 daga mahallansu kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar lebanon a bangaren isra'ila kuwa kusan sojoji casa'in da fararen hula 50 ne suka mutu sakamakon harin bom da hezbollah take kaiwa a arewacin isra'ila wata majiyar sojin ukraine ta ce kasar ta yi asarar sama da kashi 40 cikin 100 na yankin cox na rasha yankin da ukraine ta kwace a wani harin bazata da ta kai a cikin watan agustan da ya gabata majiyar daga babban hafsan sojin ukraine ta ce rasha ta jibge dakaru kusan 59 a yankin cox tun bayan da sojojin kip suka kutsa kai a yankin mai tazarar kilomita 1376 hare-haren na cox dai shine hari na farko na ƙasa Faransa da wata ƙasa ta kai wa rasha tun bayan yakin duniya na biyu shugaban pentagon lloyd austin ya ce amurka na sa ran dumbar sojojin koriya ta arewa da ke rasha nan ba da jimawa ba za su shiga yakin rasha da ukraine austin ya ce kimanin sojojin koriya ta arewa dubu goma ne aka yi imanin cewa suna da sansani a yankin cox da ke kan iyakar rasha jami'an gwamnatin koriya ta kudu da wata kungiyar bincike sun ce rasha ta baiwa koriya ta arewa makamai masu linzami da kuma taimakon tattalin arziki a madadin sojojin kip ta yi gargadin cewa moscow tare da sojojin koriya ta arewa a yanzu sun tattara dakaru dubu hamsin domin kwato sassan yankin kan iyakar da sojojin ukraine suka kwace Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumomin sudan ta kudu sun ce an warware takun sakar da ke tsakanin jami'an tsaron kasar da jami'an da ke kare jami'in leƙen asiri janar akul kor cikin lumana inda bangarorin biyu suka cimma matsaya don kawo ƙarshen rikicin an yi ta jin ƙara harbe-harbe na kusan sa'a guda a daren ranar alhamis a kewayen gidan kor da ke anguwar tonfini a birnin juba lamarin da ya haifar da firgici da kuma fargaba manjo janar lol roy kong mai magana da yawun rundunar tsaron sudan ta kudu ya shaida manema labarai cewa harbin bindigar ya janyo cece kuce a gidan janar akul kor a lokacin da ake gudanar da wani sumame kamar yadda shugaban kasar salva kiir ya umarta kafofin yaɗa labarai sun bada rahoton cewa kor yana tsare ne a gida tun farkon watan oktoba lokacin da aka kore shi daga hukumar leƙen asirin yayin da jami'an gwamnati suka musanta hakan harin bindigar ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu yayin da wasu fararen hula biyu suka samu raunuka da ya hada da wani ɗalibin jami'a guda a cewar kong amma suna samun kulawar likitoci Wani sabon rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa sojojin mulkin Myanmar na ci gaba da kai hare-hare kan ƙauyukan da suka fada hannun 'yan adawa inda suke fille kawunan mutane da fyaɗe da azabtarwa kuma lamarin ya shafi mata da ƙananan yara da tsofaffi. Thomas Andrew tsohon ɗan Majalisar Dokokin Amurka ya faɗa a cikin rahoton cewa gwamnatin mulkin sojin ƙasar suna kai hari kan yankunan da aka kwace ta hanyar amfani da manyan makamai a kan fararen hula da kuma lalata garuruwan ya kira rikicin myanmar a matsayin rikicin da aka manta da shi saboda hankalin duniya ya karkata zuwa wasu wuraren andrew ya ce ya yaba wa kasar singapore kan yadda ta dakile safaran makamai inda ya ragu da kashi 90 cikin 100 sannan ya ce takunkumin da amurka ta ƙaƙabawa gwamnatin mulkin sojan kasar ya daƙile samar da kayan aikin soji ga kasar. Zahar Aminu fage ke nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai shirin zauren VOA tare da Madina Dauda gare ki. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A cikin 'yan kwanakin nan muna yawun da na ƙasar Kamaru, inda abokin aikina na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa domin yin mukabala kan irin siyasar da ke gudana a ƙasar kamaru duk da cewa mulkin dimokuraɗiyya ake yi a kamarun a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar afirka baki ɗaya wato shugaban ƙasa paul biya bari miƙa ku ga muhammad bashir ladan don ci gaba da shirin To, matara misu ai mun ga cewa akwai dai mutane kamar su eh, Cabral Libi da yau suka zama ga nan 'yan majalisa ne suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku. A cikin jam'iyyar eh, shugaban kasa ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin 'yan majalisa. To haka zalika ka yi misalin kamar Secretary General. To ai shi mataimakin Secretary General a fadin shugaban kasa mutum ne matashi ne kamar mu haka da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake to wa'annan misalan ba su wadatar ba ne Cabral libi dan siyasa ne kun ba jam'iyyar fulbiya ta bashi wannan mukami ba in ka duba akasarin mutane wayanda nake magana matasan nan da nake maganan su ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi ba su da mukamai mukami na siyasa wanda samari ya samu ya shiga da karfinsa ne ba taimaka masa shugaba paul biya ya yi ba ba taimaka masa yi ba saboda haka ba demokradiyyar kamar ba ne ya bar sama ya shiga kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta kamaru ne samari ba za su samu wajen mulki ba ko a kamaru dai eh, malam shehu gashi muna da yawan jam'iyyu wannan alamun demokradiyya ce gashi muna da yawa yawan kafafen yada labaru abin da ya shafi rediyo gidajen talabijin da shauransu har da ma na yanar gizo-gizo gashi muna da bambancin an yadda da kowa bambancin al'ada da shauransu duk nan dai ina tsaman da alamu ne na demokaradiyya to in dai wannan bai isa ba malam shehu me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokaradiyya lallai kuwa ta kafu a kasar kamaru malam bashila ladan ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma don ci gaban al'umma kafafen yada labaran da ake magana a kai nawa aka rufe don sun soki gwamnati gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati to abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane yanzu wajen samun aiki ya ake yi a samu aiki a ƙasar kamaru akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar kamaru amma ba a san ma ya yanzu kamar sdp wannan hukumar man fetur na ƙasar kamaru yanzu a matsayin ka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma yanzu kamar shi kamar aiki Aikin ɗan sanda misali aikin soja aikin gendarme a ƙasar kamaru kai ma kana jin raɗe raɗin irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu ya zama wasu har cewa suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu makudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki kai ne wajen makaranta ba sauki ka kashe kuɗi kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba ai wannan cikas din da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar kamaru cin hanci da rashawa da wannan gwamnatancin kamar ma raya shi suke yi ana so dole kowace ma'aikata ka je in dai kana so a biya ma bukata in kana so ka yi aiki sai ka bada na goro alhali ga ka kai ka cancanta amma ba za a saka ba sha sa wane ko dan wane ko jikan wane to ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa a sanin ka ne an kafa wata hukuma kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana ba su ban katse ka bare malam bamanga baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce eh amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin duwala matasa a cikin birnin duwala ina kokartawa yadda nake yadda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma duwala suna takura mini wata sa'in ni har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a mu kasan ta kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya mun akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi Kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka ba da ra'ayin ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za a yi masu kamu. To Malam Shehu wato kana nufin duk abin da ya kama da cin hanci da rashawa da shauransu wannan duk zuwan demokradiyya ne ya kawo wannan Alhaji Bashir ka san shi zuwan demokradiyya kasashe wanda suka tsara ma demokradiyya asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam da yanda ma dan adam yake gunar da rayuwar shi misali a nan kasan afirka kowace ƙasa akwai yanayinta akwai irin tsarinta ba za ka zo ka ce ma duk ƙasashen duniya za a yi demokradiyya don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adunmu da addininmu da ra'ayinmu a matsayinsa na demokradiyya zuwan demokradiyya shi ya assasa cin hanci da rashawa wannan cin hanci da rashawan da ya assasa shi a tsakaninmu shi ya zama har shugabanninmu ba su a mu to me zai nuna ma haka shine shugaba za ku zo ku zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko ku a matsayin ɗan ƙaramar hukuma amma ba zai waiwaye ku ba shi lokacin zaɓe lokacin kasuwar bukata zai zo shi sai muku bireji da sardin ko sabulu da omo ɗan atamfa haka na ɗauki hotonsa a manna a kai ya zo mai jaka goma mai jaka biyar haka zai raba wa al'umma in kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi in ya tafi bai zai sake dawa ba shi kimanin shekara bakwai to menene amfanin wannan demokradiyya kuma talaka bai san nawa aka samu ba nawa aka kashe ba wannan yanzu da za ka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku ba zai iya baka sunan shi ba to me amfanin wannan demokradiyya ni a gani na ba abin da demokradiyya nan ya kawo mana ta washe kuma Alhaji Muhammad Jafaru me kaga ya kamata a yi a kasar Kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiyya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta kowa zai ribatu da ita musamman shugabannin da kuma bato mazauna kasan gabaki daya. Babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiyya magana ɗaya kawai ni nake ƙoƙari in yi da kuma shawarar da zan bayar. Duk abin da za a yi shugabannin su riƙe gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa. Idan na ce bi ma'ana adalci shine mu so namu wanda ba namu ma mu so shi wannan shine adalci ba za a taɓa kafa dimokuraɗiyya a cikin hasada a cikin talauci a cikin yaudara ba za a kafa dimokuraɗiyya da wannan ba yau idan ka duba ƙasashen turawa da me suka ci gaba sun sa gaskiya ayyuka da suke yi sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi tallafawa nan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba a'a za ka gani akwai kamfanunnuka da ake ƙerawa daban-daban daban-daban wanda zai ya ɗauki mutane dubu hudu dubu uku dubu biyu makamancinsu kaga in aka fara tallafawa aka gusar da yunwa aka buɗe masana'antu wayanda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri daga wannan lokacin fa za fara maganar demokradiyya wannan shine da wa'annan bayanai na alhaji muhammadu jafaru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Fiona wa mai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina Dauda. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ad da ake so kuma za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sannan za a iya bibiyar mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar ilori da kuma alakarta da fulani da yarbawa to idan masu tambaya su musa usman da garba yola na saurare ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin arewa house kaduna dr salisu bala wanda ya fara cewa zan fara daga ma'anar kalmar ilorin kalmar ilorin kalma ce ta yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai hmm. abin da take nufi shine wato wasa makami ko wasa takwabi hmm. shine ma'anar kalmar ilorin su yarabawa suna da wani kuduri ko abin da suka dogara da shi ko suka kafa a kai cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa hmm. akwai daular ghana akwai daular songhai akwai daular oyo akwai daulolin kasar hausa akwai daular benin ma da sauransu hmm. so idan mutanen da ke karkashin daular oyo ko masarautar oyo za su je yaƙi suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin ilorin wannan dutse ana kiransa okuta ilorin hmm. shi okuta ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa takubansu sannan su tafi yaƙi saboda idan sun wasa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cinsu da yaƙi hmm. shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira idi afe wani yanki da ake kira idi afe a cikin wato yankin wato kasar ilorin wasu sun mai da shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafu ga jama'ar yankin ilorin ba a taba cin su da yaƙi ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar dala miliyan biyar to hmm. wannan takaicen takaitawa kenan bisa abin da ya hmm. shafi kalmar ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na ilorin yanki ne da yake kasar yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta dubu biyu da bakwai wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum dubu ɗari takwas da arba'in da bakwai da mutum 582 biyar da hmm. sannan yana cikin jihar kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin najeriya sannan yanki ne wanda mutanen yarabawa suka kafa kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar najeriya idan ka cire maganan hausa fulani da sauransu sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na oil empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi saboda abin da ya shafi wancan okuta ilorin inda wannan babban dutse yake wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa ta su kafin su tafi yaki tun shekara ta dubu da ɗari hudu da hamsin wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin da abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Hmm. sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin najeriya a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari casa'in bakwai lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo sai zamanto akwai wani kamfani da turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato royal niger company to wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na royal Niger company a shekara ta 1897 hmm. sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin najeriya hmm. a shekara ta 1900 cif cif a wannan yanki. ɗam an ah. nduyeji dembatali arsugo fooli kiite ma yede ɓuuri winnade hamadi modi simin noddi nduyeɓe foodi hay goto min goppani on asama yaaɓe amadi moƴƴo no feewi gorko pullo joom nayi jaɓɗo gaynako allah hokki ɗum jawdi amadi sidi nayi alaji ama julo wi tedde ngara mambuji alassane bocar daw ɓulɓuɗe kaari kooro isa seydou racine gayel lambon na amma idan aka duba baya bisa tarihi za ga cewa yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su fulani da hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar najeriya da yankin kasar hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yankin sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki mm. wayanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki mm. an yi da karni na goma sha tara ya shiga a lokacin jihadin shehu dan fodiyo shehu usman dan fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta dubu da dari takwas da hudu sannan yakin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda shehu ya ba matuta to wannan gari na ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin shehu dan fodiyo a cikinsa hmm. duk da dai cewa shehu dan fodiyo ya rasu shekara ta dubu da dari takwas da goma sha bakwai sannan wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta dubu takwas da ishirin da hudu hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa dan zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu takwas da arba'in da biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihu wanda ɗa ne a wurin salih bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu da dari takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu da dari takwas da sittin. Hmm. Sannan akwai Sarki Zubairu dan Abdulsalami shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta dubu da dari takwas da sittin zuwa shekara ta dubu da dari takwas da sittin da takwas. Kaga ya shekara takwas kenan. Hmm. Sannan akwai Shita Aliyu dan Shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu ɗari takwas da sittin da takwas zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayinta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu da tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu da tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim a kwalafu dan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar ilorin fulani to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar ilori yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house da ke an samu na tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa a huta a gai da ibrahim garba masu sauraro a nan za mu naɗe tabarman shirin namu na yinin yau asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin zahar Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Nelson. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'asala.